for you uh, to help uh, protect the young girl, to help Ya zaba wajibi mu kula da rayuwar yara mata ta hanyar basu ilimi mai inganci da tarbiyyar su, matukar muna so mu raya nahiyar Afirka in ji shugaban afirka na asusun kula da yawan al'umma na majalisar ɗinkin duniya mabingi ngom a wajen taro na musamman da aka gudanar a abuja da ya samu halartar sarakunan gargajiya da malaman addinin islama mr ngom ya nuna damuwa ga yadda a ƙasashen afirka ake nuna halin ko in kula ga rayuwar yara mata wanda ya ce su irin shugabannin al'umma za su iya gyarawa Taron mai taken gudunmawar shugabannin addinin Musulunci wajen ƙarfafa hanyoyin dogaro da kai ta ɓangaren matasa maza da mata, Sarkin Shanga wanda ya wakilci Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar a wajen taron ya bayyana yadda yawan yara ƙanana magidanta marasa sana'a suka yi yawa a Najeriya. Wanda hakan ke haifarwa ƙasar koma baya. Idan akwai jama'a suna da yawa to ya kamata a ga amfani mai waɗannan mutane yawan su yake haifarwa al'umma. ya kamata a ce waɗanda suke da yawa sun fi waɗanda ba su da yawa karfi. amma a namu halin da muke ciki sai ya zama na ga yawan amma babu karfi. menene dalilin da ya saka muke da yawa ba mu da ƙarfi saboda ba a tattalin yadda ƙaruwar jama'a take kasancewa idan an duba yawancin jama'ar da muke da su a yanzu kusan kashi 60 ko sama da kashi 60 suna jingina ne a jikin sauran kamata ya yi a juya abin ya zama na akalla kashi saba'in daga cikin kashi ɗari na jama'a su ne ke ɗaukar nauyin waɗancan kashi talatin da bayan da yake a yanzu ba to kafin ma su da shugabannin al'umma su su shugabannin al'umma din suna yin bakin ƙoƙarinsu illa dai kawai suna da iyakoki waɗanda suke ba za su iya ketarawa ba saboda ƙarfin mulki ba a hannun su yake ba. Kazalika ya ce malaman addinin Musulunci da kuma sarakunan gargajiya za su taimaka domin fahimtar da jama'ar da suke jagoranta irin mahimmancin da wannan sauyi zai haifar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.